السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أتكن في إنسان يكون صدق الدراوسة ya nuna mana yammacin wannan rana ta asabar goma a watan ramadan na hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1639 wanda ya daidai da 26 a watan biyar na miladiya ta 2018 a lissafin kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير نعم ما زال السياق في بيان أحكام الطلاق والعدد والنفقات يقول الحق تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ubangiji tabaraka wa ta'ala har yanzu yakin ayoyi bai gushe ba ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yi mana bayanin hukunce-hukuncen saki da kuma hidda da ciyarwa ubangiji maɗaukakin sarki cikin wannan aya sai ya ce wallazina ya tawaffauna minku waɗanda suka mutu daga cikin ma'ana suka aka yi musu wafati ko suka mutu ubangiji ya ce wallazina ya tawaffauna minku waɗanda suka mutu daga cikin ku ma'ana allah ambaci waɗanda suka yi wafati bai ambaci kuma a nan wanda ya musu wafatin ba wanda suka yi wafati su ne wanda suka mutu wanda ya musu wafatin kuma shi ne waye musu wafatin kenan allah ko mala'iku ko aljannu ko mutane eh waye musu wafatin shine eh eh mutane suka kashe su kenan eh a ruwanda eh allah ne ya kashe su sakamakon ne da suka yi mi eh ya kashe su sakamakon karar kwana da ajalinsu ya kare amma anan allah maɗaukakin sarki sai ya ibahamin wanda ya wafatin wanda ya kashe su ko ya anshi rayukansu sai aka bashi a nan mubham na ba a bayyana shi ba ba a faɗe shi ba amma allah maɗaukakin sarki ya faɗe shi a wasu wurare daban-daban ubangiji tabaraka wa ta'ala a wata aya ubangiji ya ce ya yatawaffakum malakul mautun lazi wukila bikum Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu ka ce tawaffakum wanda yake muku wafati ko ɗaukar layukan ku shine malakul maut shine mala'ika mutuwa allazi wukila bikum wanda aka wakilta shi ya anshi rayukan ku a wata aya sai Allah ya ce hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatu rusuluna lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayanku manzanninmu ma'ana mala'ikunmu sai su yi masa wafati sai su karɓi rayukansa ko su karɓi ransa ko rayukansu ko rayukansu wa farutu ba sa gazawa akan haka a wani guri sai allah ce allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha cewa allah shi yake ansar rayuka yayin mutuwarsu a can allah ya ce mala'ika ne yake ansar mutuwa annabi ya ce mala'iku ne suke ansar allah ne yake ansar rai lokacin mutuwa annabi ya ce mala'iku ne suke ansar rai lokacin mutuwa na uku ya ce shi ne yake ansar rai lokacin mutuwa ya zami mu haɗa waɗannan maganganu guda uku su zama abu ɗaya su ba da manufa ɗaya ya za a iya haɗa su tunda cikin ƙur'ani babu tuka da warwara duk abu ɗaya ne dukkan su kuma za su haɗu kuma abin duk wanda Allah ya faɗa haka yake ya za mu yi mu haɗa waɗannan guda uku na farko Allah ya ce Allah ya ce da manzansa qul yatawaffakum malakul maut ka gaya musu ka ce mala'ikan mutuwa shi yake muku wafati na shi yake zuwa ya zare ku daga gangan jikinku lokacin da wato mutuwarku ku ta zo kul ya tawaffakum malakul maut allazi wukila bikum wanda aka wakilta shi a kan ku aka turo shi dan ya dauran ku cewa mala'ikan mutuwa kenan na biyu kuma hatta ja hada ahadukumul maut lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan ku sai ce mai tawaffat rusuluna wa hum la yafarritun manzanninmu ma'ana mala'ikunmu sai su yi masa wafati ba sa gajiyawa wajen wannan a wani guri kuma sai allah ci allahu ya tawaffal anfusa allah shi yake ansan rayuka hina mautaha lokacin mutuwar wannan rai ko waɗannan rayuka to yaya za a yi ɗaya za a tabbatar ko bi ko duka ko kuma a wani mataki ko a wani aji eh? su ga baki daya ko a rarrabe ta wani mataki ya umarnin ya zo ta aiken mala'ika to wani guri an ce mala'ikan ɗaya ne قل يتوفاكم ملك الموت كما حتى إذا جاء أحدكم rusulu na aka faɗe su da yawa ba ɗaya ba wani mala'ika ɗaya ne zai an shirin sauri kuma da yawa eh to yaya za a yi kenan hmm? nada. Tá. É? Uhum. Uhum. a mataki na farko shi mala'ikan mutuwa malakul maut shi ne wanda yake jagora idan ya dauran sai ya bewa waɗannan na tare da shi ran wato su sa shi cikin irin likafanin da ya dace cikin irin akwatin da ya dace zuwa kai shi wurin da ya dace na rahama ma'ana ko kishiyarta bala'ikun nan suna iya zama masu ɗaukar ran na rahama ne ga wanda ya dace da wannan ko na azaba ne ga wanda ya dace da wannan da allah ya ce maɗaukakin sarki cewa kul ya tawaffakun malakul mala'ikan mutuwa shi ke jagorancin ciro wannan rai sai ya baiwa waɗancan wanda Allah ya ce hatta a jaa ahadukumul maut lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayanku tawaffatu rusuluna sai mala'ikunmu su yi masa wafati ma'ana su anshiransa su ansa daga hannun wancan mala'ika jagora kenan na gaba kenan sannan mala'ikun nan suna iya zama na rahama suna iya zama na azaba ya danganta da yanayin shi wanda za a dauransa da abin da ya dace da shi daga irin waɗannan dangogin mala'iku can kuma da allah ya ce allahu ya tawaffal anfusa allah shi yake ansar rayuka hina mauta lokacin mutuwarsu ai shi wannan mala'ika da ya taho ɗaukar rai ba shi ya turo kansa ba allah ne ya turo shi idan allah ya turo cewa mala'ika ya zo yi kaza za iya jingina aikin ga allah kai tsaye tunda allah shi ya sa shi shi ya umarce shi shi ya turo shi kamar kai ne ka ga gidan ka wuce za ka wuce ta gidan sarki sai ka ce wannan sabon gidan da sarki ne ya gina shi mai bahaushe zai ɗauka sarki ne na da kafas ya kwaba ƙasa ya dauku bulo ya ginin to me ake nufi da sarki ne ya gina shi har kun wani ya maka musu za ku ja da shi ka ce gidan sarki ne sarki ne ya gina shi ko gidan gwamna ne gwamna ya gina shi saboda me saboda shi ya ba da umarni shi ya ba da umarni sai aka wato ɗaukaka aikin zuwa gare shi ba ambaci wato masu aikin ba allah ya ce allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha allah shi yake ansan rawuka cewa shi yake umarni ga waɗannan mala'iku da jagorancin wancan mala'ika da zai ɗauran ya bayar da shi ga waɗannan mala'iku da suka yi masa rakiya a nan da allah ya ce allahu wallazi na ya tawaffauna minku waɗanda suka yi wafati daga cikinku ba a ambaci wanda ya musu wafatin ba shine muka ambata cikin waɗancan ayoyin a bisa <clears throat> wancan uh, tsari kenan sai ya ce wa ya zaruna azwajan sannan kuma suka bar wato azwaj suka mata na aure ɗaya ce biyu ce uku ce hudu ne suka basu ainihin wato sun mutu sun bar iyali sun bar matan aure shine sai aka ce tarabbas na bi an su wannan mata za su jira a karan kansu arba'ata ashirin wa ashira watanni guda hudu da kwana goma kafin su kai ga sake wani aure wannan a wani yanayi a wani hali mijinta ya mutu ko mijinsu ya mutu za su jira watanni irin wata na sama wanda allah maɗaukakin sarki ya lissafa ƙididdigar ku da watanni da lokutan ibada ta kansa shine watan sama da kuma kwanaki goma tare da wato dararensu za su jira wannan lokaci a hali a yanayin da wannan mata ko wannan mata da mijinta ya mutu ko wannan mata da mijinsu ya mutu da sharaɗin wato ba su da ciki in suna da ciki allah ce ulatul ahmali ajalahunna an yada'na hamlahun cewa ma'abuta ciki su kuma lokacin da ya kamata su jira shine lokacin da suka haifa cikinsu idan nan tana iya zama doguwa gare su tana iya zama gajera gare su ya danganta wato da kusacin cikin da haihuwa ko nisansa wato da haihuwa shi ne zai ne bada lokacin gama idda su mijinta ya mutu da 'yan awoyi ta haihu ta gama idda mijinta ya mutu sai da ta wata takwas ko tara ko goma ta haihu sai sannan wato ta gama idda kenan wacce kuma ba ta da ciki ita ce za ta wancan wata hudu da kwana kwana goma su kuma sai aka malamai suka ce to banda kuma baiwa baiwa ita za ta yi rabin muddar ma'ana rabin lokacin da wato ya za ta yi to a nan ana iya samun wani abu zai iya faruwa miji ya yi tafiya ya tafiya ya bar ƙasa ko ya tafi wani gari ya ban matansa a gida ko a garinsu ko a gurin da ya basu sai ya samu haɗari ya mutu ko ya samu rashin lafiya ya mutu ko ƙarar kwana haka kawai ta zo masa ya mutu da ya mutu matarsa ko matan nan ba su samu labarin mutuwarsa ba sai bayan wata biyu ko wata uku ko wata hudu ko ma biyar sannan labari ya zo musu aitin rana kaza a watan kaza ta dalili kaza a wuri kaza mijinsu ya mutu yanzu ya za su dawo su iddar kenan eh daga yanzu a nan za a ɗauki su daga ranar samun labarin ko kuma daga ranar wato mutuwar mijin ta ina su za ta fara eh? ranar mai? ranar da suka samu labari rannan za su fara idda eh ne an gamsu haka ne eh ita ce amsa daidai to ba daidai ba ne ba ita ce daidai ba domin za su ɗauki iddar daga ranar da mijin ya mutu ba daga ranar da suka samu labari ba domin sun fada cikin idda ko sun sani ko ba sani ba da mutuwar mijinsu mutuwar mijinsu ita ta kawo musu wato wannan idda akwai yanayin tafiyoyi da ake wanda malamai sun yi maganganu a kansu akwai tafiyar da ake cewa kalibu alaihar salama akwai tafiyar da ake cewa kalibu alaihar halal musamman irin tafiye-tafiye a yanayi lokaci irin na da lokaci irin na da babu kafafen sadarwa babu waya babu yadda za a yi a san yanzu jirgi karfe kaza ya tashi jirgi karfe kaza ya zai sauka ko jirgin ruwa ne ko mota ce ko meye da sauransu ana hanya ko babu irin wannan sadarwar ko ta gidan rediyo ko ta gidan talbijin ko ta abin nan sai idan wato mijin zai iya tafiya ya iya samun hadarin da ya mutu la'alla bayan ya mutu daga baya waɗanda suke tare da shi ko abokan tafiyarsa ko wanda suka san ya yi tafiyar ko wanda suka san cewa shi wannan mutum daga guri kaza yake za su rubuta wasiƙa wanda zai taho gida ko garinsu ya sanar da iyalinsa ya mutu za su ce rana kaza ta dalili kaza allah yi wa wani rasuwa don haka ta yi wasiƙan nan ya danganta da irin lokacin da suka rubuto ta ko da irin lokacin da ta zo idan wannan wasiƙa ta zo ta sami iyalin ko ta samu wato matan ko matar to za su ɗauki wato iddar tasu daga ranar mutuwarsa don mutuwarsa ita ce ta sa su idda ba labarin mutuwa haihuwarsa don haka sai a ɗauka daga labarin inda zai zama ma sun wuce wata hudun da kwana goma shi kenan idda ta wuce a kansu inda zai zama wata biyu suka yi suka samu labari to wancan wata biyun sana ciki sai su karasa sauran wannan shine wato iddar wacce ko waɗanda mijinsu ya mutu daga baya suka samu labari haka sai ya zama akan wannan sai mutum ne ya zama sai ya yi tafiya da ya yi tafiya bayan ya yi tafiya sai ya rubuto takardar saki zuwa ga matarsa ko ga matansa sai danka wani mutum ko wasu mutane ko gidan waya a kawo da da rana shi wani mai suna wani na guri kaza rana kaza a watan kaza ya saki matarsa wance ko ya saki matansa wance da wance da wance ya rubuta sai ya bada wasikar wasikar sai ya zama bata zo ba ba sai ranar bayan wata ɗaya ko biyu ko uku ko hudu sannan wasikar ta zuwa hannun matan to su kuma daga ina za su lissafa idda ranar da suka ji labarin ko kuma ranar da ya rubuta wasikar hmm? ranar da suka samu labarin ne da eh eh to shi ya rubuta ga ranar da ya saki e kuma wasiƙa ta zo da ranar da ya saki kuma su kuma bata zo wajensu ba sai bayan wata hudu da Allah sun gama iddar ma to yanzu ya za su yi sai su yi aure ko sai su yi idda eh, sai su yi aure eh, sai su yi idda eh Shi ne yanzu aure za su yi ko shi ne abin tambaya a nan eh idda za su yi tami ta saki daga ranar da suka je labari kenan eh eh to ai ba nan yayi sakin ba ran da labarin ya zo ba nan yayi sakin ba da haka za su ɗauki su daga ranar da ya sakin date ɗin ranar da ya sakin in ta wuce ma shi kenan ba ta wuce ba ba wato shi kenan saboda mi saboda ga ranar da shi ya yi sakin ga ta kuma ainihin wato a rubuce ko ga ranar da ya mutu ga ta a rubuce shi allah ya ce fa'iza balagana hunna sai allah ce to idan suka gama ajalinsu ma'ana kwanakinsu na wannan idda ko na wannan zaman ta kaba da mijinsu ya mutu sai allah ce fala junaha alaikum a maimakon Allah ce fala ha alaihinna sai ya ce fala ha alaikum babu laifi aka mai da lamirin babu laifin gare ku maza ga waliye ba a ce ba amma lokacin maganar idda ɗauko kwanakin sai aka ce iza balaga na ajara hunna in suka gama kwanakinsu na idda aka ce hunna su su matan kenan amma gurin da aka ce da bayan sun gama sai aka ce fala junaha alaikum babu laifi gare ku ba ce gare su su matan ba da babu laifin ga matan ake son a faɗa sai a ce fala junaha alaihinna sai aka ce fala junaha alaikum babu laifi gare garinku ko suwa kenan a nan eh, maza suka yi idda ko matan eh, ko suwa nan? Hmm? iyayen matar ko waliye ko dangin mijin hmm? sun hada a nan dangin miji da kuma ita dangin matar ko waliyan matar ko matan ko dangin shi mijin sai aka ce to babu laifi yanzu sun gama idda fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf cikin abin da suka yi da can lokacin da suke wancan zaman inda suna zaune zaman inda ko suna zaune zaman inda wato za su sa kowace a riga ko sutura jafara ko riya baka kowace iri da sharaɗin amma ba za su yi ado ba za su yi wanka za su yi wanki ba za su yi ado ba ba za su sa turare ba ba za su fita ba in ba fitar da ta zama talahura ba fitar da yake ba wanda zai je mata cefanen abinci ko ya je gona ya kawo mata abinci ko kuma fita ta zuwa asibiti ta rashin lafiya duk wannan fita ce ta larura sai ta fita da rana shine sai ta fita da rana ko kuma mijinta suna tare da mijinta mijinta ya mutu lokacin da suke tare da mijinta tana da waɗansu 'yan dabbobinta ko shanu ko awaki ita take fita da rana ta je su kiwo ta dawo da su yanzu sai mijin ya mutu ya za a yi da dabbobin kenan sai a yanka su ko sai a sayar ko sai ta yi kaza hmm? sai a nemi wani a bashi in bayan da a bashi a biya shi da mi ba faɗin da a biya a dinga sai da awakin ana biyansa eh hmm? idan wasu a kalli wannan larurar da waɗannan dabbobi shi ma a nan za a iya ba ta dama ta fita ta abin koko koko wani aiki take da wannan aikin karantarwa ne ko koyarwa ne ko aikin asibiti ne da wannan aikin ne za ta iya rike kanta ko ta rike 'ya'yanta ko ta taimaka wa 'ya'yan da aka bari ta yi ba yadda za a yi sai ta wannan hanya shi ma sai ta fita amma fita ce ba ta iya sa kowace riga kowace irin riga da kala ba ayyana mata ba kun ba hana ta wanka ba domin al'ada ce ta jahiliya kafin zuwan musulunci idan mace mijinta ya mutu sai a samu wani dan karamin daki sai a cusa ta ba ta wanka ba ta wanki ba ta canza kaya ba ta tsarki ta yi tawari sai ranar da ta fito ranar da ta fito idan ta fito kuma za ta nuna godiyarta sai ta ɗauki kashin rakumi ko na saniya sai ta jifa da shi in ta yi jifa da shi ta ce jefar da wannan kashin rakumin ko na saniyar da na yi ya fi mun wahala akan wancan zama kasan ita ma karya take yi ta zauna a cikin wari a cikin ƙazanta a cikin datti a kulle a cikin ɗaki da musulunci ya zo sai ya canza wannan cewa kawai idan mijinta ya mutu ta samu labarin mijinta ya mutu ko a gabanta ya mutu sunan wannan mutuwar miji shi kenan ba wani abu za a zo a karanta ko wasu ayoyi ko wasu addu'o'i ko a kira wani ya karanta abu kafa kaza a'a mutuwar ce ta sa ta abin da ake kira idda keɓewa za ta yi wani zama ba za ta yi aure ba ko magana aure ko zawarci har sai bayan waɗannan lokuta wata hudu da kwana goma domin su ne kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi ibn mas'ud wanda imamu muslim ya rawaita cewa su ne kwanakin idan akwai ciki wato kwana arba'in sau uku zai zama wato yana gudan jini ya zama tsoka ya zama sannan a hura masa rai yana mani ya zama gudan jini ya zama tsoka a hura masa rai bayan wato wata uku da kwana goma kenan waccan kwana goma cikinta za a hura masa rai cewa tsawon wannan lokacin idan tana da ciki ko da ranar mutuwar cikin ya shiga ko cikin ya shiga jiya mijin ya mutu yau ko cikin ya shiga yau mijin ya mutu yau wannan watanni hudu da kwana goma sun bayar da bayyana bayyana cikinta dan an gama wa cikin wato halitta yanzu ya zama dan tayi kenan za a gane tana da ciki wannan shine hikimar wato wannan zaman da kuma haƙƙi ne shi da wancan miji na wanda wato ya mutu a wancan hali a cikin waɗancan kwanaki da za ta yi na allah da ya ce fala junaha alaikum babu laifi gare ku ko waliye ko iyayen ko dangin mijin da ya mutu fi ma fa'alna abinda wannan mata mafi yi fi yadda na karan kansu yanzu ta yi ado ko ta yi zawarci ko ta ga za tana shirin za ta auri wani duk wannan ba laifi ba ne shi yasa amma sai Allah ya ce bil ma'arufi abinda ta yi wanda bai ketare shari'a ba wanda bai ketare shari'a ba shiga ta yi wanda bata dace ba ko shiga ta yi ta ba hijabi ko shiga ta yi tabarruci ko kuma wani abu ta yi wanda ya saba shari'a shi yasa da Allah ya ce fala ku babu laifi akan ku ku kyale su abinda suka aikata fi an fusihin na cikin rayukansu amma sai Allah ya kaidi ya ce bil ma'ruf ta hanyar ma'aruf shine abinda bai saba shari'a ba ko bai saba wa kyakkyawar al'ada ba sai Allah ce wallahu bima ta'maluna khabirun ubangiji masani ne dangane da abinda kuke aikata ko da abinda za ku aikata ubangiji subhanahu wata'ala ya san shi ma'ana ahir ku lura ubangiji yana ganin ku ya san aikin ku ya san abin da kuka aikata don kun yi kyakkyawa ma'ana dukkan waɗannan bangarori allah ya haɗa su ya yi musu ahir ya yi musu jan kunni da cewa wallahu bi bima na khabir abin da kuka aikata na haƙƙin waɗannan mata kun tauye musu ko su matan sun yi abin da bai dace ba ko an yi musu abin da bai dace ba duk wannan allah ya sani zai kama da wannan laifin ya yi hukunci na wala لكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم na wannan aya ta gaba ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wala junaha alaikum fi ma arradtum bihi min min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alima Allah annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa zuwa karshen aya wannan aya sai ta kunshi ma'ana haramcin yin magana da wato matar da take cikin wato idda ta mutuwar mijinta idda ta mutuwar mijinta ko idda ta mutuwar aurenta amma a matakin saki na uku ba na biyu ba dan abin da za a bata wato a gaba sai allah maɗaukakin sarki sai subhanahu wa ta ce wala junaha alaikum babu laifi gare ku ku maza ko ku mazaje fi ma arrattum abinda kuka yi ta'aridi ma'ana ma'ana ba kuka bi akwai abinda za a ce ka fito ka bayyana karara shi za a ce tasrihi akwai abinda baka bayyana karara ba shi za a ce ta'aridi wato abinda yake a bayyana karara a larabci za a ce tasirihi sarraha fulanun bi kaza kaza wane ya yi tasirihi ya bayyana kaza kaza daga jin bayaninsa da abin da ya faɗa an san me yake nufi kuma bayaninsa ya bayyana abin da yake nufi kowa ya ji ya sani wannan a hausance me yake nan me yake na a hausance ya bayyana manufarsa manufarsa a fili karara wato ba kwana a ciki da abin da ya faɗa ga wanda ya faɗa da wanda suka ji da wanda ya ji an san me yake nufi ya yi tasirihi kenan a larabci akwai kuma ta'aridi shi kuma magana ce wadda ba ta bayyana abin da mutum yake nufi ba shine ta'aridi mai kenan da hausa eh jarwaye da kamar wanka in yi wankan fa eh ya yi zaurance eh dai maganar ba ta fito karara ta yi bayanin abinda yake nufi ba dan inda ma za a tuhume shi a ce ka ce kaza baya sanya ansa zai musa zai ce ba haka ba ne ina haka kuma ba za a iya kama shi da abun ba dan bai fito karara ba kuma an ce akwai wani ya ce kaza ko kila maganan nan tasa kaza yake nufi a je ce eh haka yake nufi ya tabbatar da ita don zai iya korewa kansa ita ta koru zai iya tabbatar da ita amma sai shi zai iya wannan amma wanda ya wata aridin nan ma'ana ko wanda ya gaya wannan maganar bai isa ya ba da hukuncin karar haka yake nufi ba to shi ne allah maɗaukakin sarki a ne ke cewa wala junaha alaikum babu laifi gare ku ku maza kenan fi ma arrattum abinda kuka yi ta'arini ba tasirihi ba kuka yi wancan jirwaye ga matar da mijinta ya mutu tana cikin wato iddar mutuwar mijinta sai ka ce sai sai in mai yawa kana da alaka da ita ko kuna magana ka santa ka san halayenta ka san kyawawan halayenta ko ka san mutuncinta ko ka san irin yadda take mutunta miji ko take mutunta aure tana da mutunci tana da kima tana da kaza kaza sai ka ce ba sai ka tana cikin iddar kenan ba ta gama ba sai ka ce wance in kin gama iddan nan in har kina jin zaki aure to ki tuntube ni akwai shawarar da zan bayar ka ce za ka aure ta eh sai ka ce eh, ko kuma kuna magana ka ce ka ni ma dai ina gade nan da wasu lokuta dole ne sai na yi auren nan cakai za ka aure ta to wannan shi ake kira ta'aridi cewa to mai yiwuwa mijinta ya mutu saboda kirkinta ko mutuncinta ko kaza kaza nata ko ga ko kaga kana santa to kuma zuciyarka tana dakan yanzu ta je ta gama idda ma wani ya faɗo ya share ka ya shatile ka kaza kaza to damar da za a baka in kana magana da ita damar ta'aridi ce ba ta tasirihi ba ta irin wancan jirwaye da kamar wani wanka cewa in har daniyar aure bayan an gama idda to a sanar da ni akwai shawara ko in har za akwai magana aure za ta taso to ya kamata kafin a fara yin wata magana in san bayanin akwai wata shawara da zan bayar kaga baka ce dai za ka aure ta ba ko kuma hira ce ka kai ma dai kana jin nan da 'yan kwanaki ko lalle kai ma dai kana jin sai ka kara auren nan ko sai ka yi auren nan kaga duk ba a kanta ba to wannan shine ta'aridi allah ya ce idan kuka yi wa matan da mazan su suka mutu kuna son su irin wannan ta'aridi cikin magana wannan babu laifi wato gare ku fi ma arraddun bihi min khitbatin nisa cikin irin wancan ta'aridi da kuka yi na wato neman maganar aurensu amma ta irin wancan siyaki au akinantum ko kuma kuka kudure a zuciya Ta cewa yanzu wance mijinta ya mutu matar kirki ce mai kaza kaza ce mai mutunci ce mai kaza kaza sai ka kudure a rai cewa in ta gama wato idda ko ta gaba za ka aure ta sai ka kudurce wannan a zuciyarka sai Allah ce to shi ma babu laifi domin me sai Allah ce alimallahu annakum satazkuruna hunna Allah ya san za ku ambaci irin wannan mata ta yi cewa ko a wajen abokanku ko a zuciyarku ta ji cewa wance idan ta gama idda wato za ka aure amma wannan ga wadda mijinta ya mutu ko kuma ga wacce aka yi wa saki na uku amma wacce aka yi wa saki na ɗaya ko na biyu ita ba a yi mata ba irin wannan ta'aribi. saboda mi har yanzu mijinta yana raye sauran haƙƙin igiyarsa na zaman iddan da take a zamansa take da zai iya mayar da ita zai mayar da ita kafin wato iddan ta ƙare ba buƙatar sabon ɗaurin aure to ita damar ta aridin ma ba za a babu ba a bayar ba sai idan wato ya sake ta saki na uku dole sai ta auri wani ba zancen ta sake kobawa gare to irin waɗannan masu wannan matsayi guda biyu na mutuwar miji ko saki na uku su ake da damar a yi wa ta'aridi ga waɗanda suke son su ko su ƙudurce a zuciyarsu sai allah ya ce walakin la tuwa'iduhunna sirran sai dai kada ku je ku yi alkawari da su a sirri kuna tattauna kai da ita ka ce sha minki wane dai allah ya ji kansa kina gama inda ni ne mijinki e haba e ai shi kenan shakura ke shiru kaga kayi alƙawari da ita amma magana ce karfa wanda ya ji karfa ki fi gaya kowa ko a gidanku kar ki faɗa ni da ke muka san wannan allah ce latuwa tuwa na sirra kada ku irin wannan alƙawari tare da su a sirri na ɓoye in sirri ya kama za ku yi sirri da su akan wani abu illa an taqulu qawlan ma'rufa wata magana magana ce mai kyau ba irin wannan ba ba wacce take nuna alkawarin aure tana cikin idda ba cewa ka gaya mata za ka aure ta kaza kaza a'a kada ku yi wannan sai allah ya ce to wala azimu ukhdatan nikahi hatta ya bulugal kitabu ajala kada ku yi azamar wato ukudatan nika daura aure ko neman auren ko daura auren hatta ya bulugal kitabu ajala har sai lokacin da wannan wato idda ta cika malamai suka ce da aka ce hatta ya bulugal kitabu ajal har sai wannan littafi ya kai ajalinsa ko wannan rubutu ya kai ajalinsa wani rubutu kenan ya kai ajalinsa wani ajali eh rubutu wani eh, eh shi ne to wannan rubutu ko wani littafi eh allah ya kaddara mata sai ajalin wannan rubutu ya kai eh, eh to ai littafi aka ce ko kuma rubutu ta ina wani rubutun a ina ko wani littafin a ina ko kuma mu shara kawai a guda yanzu mun yi sumini biyu ka gani eh eh rubutun takardar sakin da aka yi mata sai malamai suka ce yana da kyau a rubuta takardar saki domin za ta bayar da wato a fahimci iddar a fahimci kuma an sake ta kuma ta zame mata shaida kuma idan mijin ma wanda baya jin tsoron allah ne mai rigima ne in babu wannan rubutun ya zo ce shi karya take yi bai sake ta ba a yi ta rigima amma ya sake ta ya bayar a rubuce kaga to wannan wace rana ya yi sakin sai a kalli wannan rubutu shi zai bayar da wato gama iddata cewa kada a yi nufin ɗaura aure ko azaman ɗaura aure har sai wannan wato iddar wannan rubutu ko wannan idda ta lokacin saki ne in saki ne ta gama ma'ana an cika ta cika idda ta wucewa a yi azabar ko wani ya shigo ya nuna yana santa ba ta gama idda ba idan ya zamanto saki na ɗaya ne ko na biyu la'alla ta ga ta fi son wannan mijin da ya zo ya ce yana santa wato in ta gama idda ya jawo wa ya rubuza wancan miji na farko hakkinsa da aka ba shi dama cikin kwanakin idda idan ba ta ƙare ba ya mayar da ita da wannan ya sako kai sai ta ga ai ta fi son sa saboda kaza kaza nasa wanda wancan mijin ba shida kaga ya ruguza wancan mijin lissafi kenan damar da aka bashi ba ta yi masa aiki ba don haka shi ba za a yi zancen aure ba wannan kuma saki ne na uku cewa ainihin wato da kada a yi azama a ce to shi kenan yanzu mijinta ya saki ta sun suna ya mata saki uku amma wane yanzu ya aure ta sai a ce to a yi kada wane din nan kafin ya ga kiran gama idda ya je ya auri wata ya fasa ana son a yi da shi a ce to ai ya kamata yanzu a zo a yi shaida ko ya kamata a zo a kawo goro ko ya kamata a zo a yi baiko duk alhalin bata gama idda ba kaga an so wato an yi azama alamar ɗaurin aure kenan an yi niyyar ɗaurin aure Allah ce to wala ta azumu uqdatin kada ku yi azamar ɗaura aure ko ɗaura shi ko irin waɗancan abubuwa da za a yi na baiko da makamantansu hatta ya bulugal kitaba ajala har sai ainihin wato lokaci ya cika idda ta cika sai Allah ce wa alamu anna ya alamu ma fi anfusikum Allah da ya kafa muku wannan dokoki ku sani ya san abin da yake zukatanku ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur ya san mahaiciyar idanu ya san abin da zukata wato suka boye ko suke boyewa ko suka kullata ko suka yi niyya kyakkyawa ko kishiya shi yasa Allah ya kakkafa waɗannan dokoki yasa wannan tsari in har sai an yi kaza kada ma a yi kaza in har sai an yi kaza a yi shi mai fenti iri kaza ba fenti sa kar ya zama iri kaza ba da Allah madaukakin sarki ya cika wannan aya wato da wa'azi ya ce wa'alamu allah ya wa'azi ga muminai cewa wa'alamu ku sani ko muminai allah ya san mafi anfusikum abinda yake cikin zukatan ku la yakfa alaihi shay'un min a'malikum ba abin da ke boyuwa gare shi na wato ayyukanku da tasarrufatu naku ma'ana abin da kuke yi ko kuke jujjuya ko kuke aikatawa ko kuke aiwatarwa yau da gobe don haka kada ku saba masa subhanahu wa ta'ala kuma sai a wa'alamu annallaha ghafurun allah mai gafara ne littahibin da waɗanda suka tuba halimun kuma mai haƙuri ne baya gaggauta wato hukuma ga wanda ya laifi nan take a saukan masa da hukuba sai a bashi damar tuba in laifin tuba ne ya tuba don ya gyara al'amarinsa cikin wannan aya sai muka fahimci wasu abubuwa guda biyu ko guda uku ko ma hudu ko ma biyar na farko sai muka fahimci bayanin adadin kwanaki ko watanni na iddar wacce mijinta ya mutu cewa watanni hudu da kwana goma cewa ya zo a sunna baiwa tana da rabin wannan sannan muka fahimci abu na biyu wajibi ne matar da mijinta ya mutu ta yi masa idda kaga idan nan kuma ba ba wani abu za ta karanta ba ba wai kawai ba za ta fita ta yi yawo ba ba za ta yi ado ba ba za ta sa sarka ba ko ta sa abin wuya ko abin hannu ko gwalagwale ko riga mai ado ko maganar sawarci ko aure dabba za ta yi wannan ba amma za ta yi wankanta za ta sa ainihin rigarta amma ba ta ado ba sannan idan akwai fitar da larura ta bijiro kamar wacce aka ambata a sama to sai ta fita da wannan larura sannan muka fahimci abu na uku haramcin matar da take cikin idda ko iddar wato mutuwar mijinta ko iddar mutuwar aurenta na mutuwar aurenta a mataki na uku a ce a nemi aurenta har sai ta gama wannan idda ko a yi tasirihin lafazin da zai bayu ga cewa ana son aure ta kada a yi wannan tasirihi kamar yadda ya gabata sannan muka wato fahimci abu na hudu matar da bata gama idda ba sai aka ce a to yanzu a zo a ɗaura mata aure ko aka ɗaura mata aure bata gama idda ba ya hukuncin wannan aure wannan auren bai bato yaya in ta gama idda shi mijin fa da farko ne ba auren bai inganta ba don tana cikin iddar haƙƙin wancan a lokacin da an yi abin da bai yi ba kenan don haka ma wannan aure ko a ce a warware shi ko a warwararre ne don ya ginu a kan babu ne an gina shi a kan babu sannan shi wannan mijin da ya aure ta cikin idda malamai suka ce malikiya suka ce hukumar da za a yi masa sai a hana shi aurenta amma jamhurin malamai suka ce a'a in ta gama idda ba wanda zai hana shi aurenta sai ya dawo ya aure ta aurenta ya inganta su malikiya suka ce a yi masa hukumar hana shi aurenta wannan zai zama wato an masa hukuma da wannan wani sauran malamai suka ce a'a zai iya wato aurenta amma idan ta gama idda wannan shine sannan muka fahimci abu na biyar cikin wannan dukkan waɗannan dokoki da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gitta su ɗaya bayan ɗaya mu'amalar da zamantakewar da kwanakin inda da maganar da wanda za a yi maganar da su da yadda za a yi da kaza kaza dukkan su wajibi ne a san cewa allah yana gani ya san abin da ake ciki idan an yi daidai ya sani in an yi kishiyar daidai ubangiji ya sani na'am لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف على الموسع لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتئوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف وعلى المقتر وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير لا أبنجي تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريدة kamar yanzu an tambaya ne tunda ana zancen wato saki saki ɗaya biyu da na uku da kuma mutuwar miji sai kamar yanzu an tambaya to yaya matar da aka ɗaura mata aure da miji ba ta kai ga tarewa tare da mijin ba mijin bai kaɗaita da ita ba sai kuma saki ya biyo baya ta yi ma an ɗaura auren an zo maganar sadakin sai aka ce a'a a ɗaura aure daga baya a yi maganar sadakin ya halatta a yi wannan ko bai halatta eh? ya halatta amma za a yi maganar sa daga baya a ce an yi sadaka fa an ba da ita sadaka wannan shi ne ba za a ba da ita sadaka ba sai dai a ba da sadakar sadakin wane ya baiwa wane sadakar sadaki ya auri wance shi ba kuma kana son ka masa asiri ya kama ka ce na baka sadakar sadaki ko sai dai a bashi ya kawo ko ba zancen a zo a ce sadakar sadakin aka bashi bare ita a yi sadaka da ita in aka yi maka sadaka da ita to ba saki ba mutuwa in ta ka mutu sai 'ya'yanka su gaje ta tunda sadakar ta aka baka ka mm, ko kuma ka yi kyauta da ita tunda sadakar ta aka baka ka shi babu babin da za a yi sadaka da ita sai dai a bayar da ita wato akan wani sadaki to ana iya ɗaura auren kafin tariya wani dalili ya biyo auren ya mutu ko an ɗaura auren amma an ce daga baya za a je a tattauna a faɗi sadakin a bayar daga baya kafin tattaunawa a faɗi sadakin sai matsala ta biyo sai auren ya mutu shi kuma mai matsayin wannan sai Allah ya ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisa babu laifi gare ku idan kuka saki matan da kuka aura malam tamassuhunna gabanin ku sace su ko ku tare da su aw tafridu lahunna farida ko kuma ba ku ambata musu sadakin da za ku ba su ba wato amma an daura auren an ce daga baya za a bata sadakin to akan wannan wa matti'uhunna idan haka ta faru mace ce an ɗaura mata aure sai a saki ya biyo ba a matare ba ko kuma an ɗaura aure ba mace sadaki ba sai saki ya biyo sai Allah ce to wa matti'uhunna waɗannan mata sun samu kansu cikin wato wata matsala kenan ta ga an ɗaura aure ga abinda bahaushe yake cewa ga koshi ga kwanan yunwa an ɗaura aure ana cikin farin cikin ɗaurin aure sai kuma wata illa ko wata rigima ko wata matsala ko wani abu ya biyo baya sai saki ya biyo baya dole ne ga wannan mata ta samu damuwa ta samu tashin hankali to menene za a yi dan yayyafa waccan wato wutar tashin hankalinta ko ta ruwa sai allah ya ce to wa matti uhunna a sai ku ciyar da su dadi shine ma'ana ku ɗauki wani abu da sunan mutu'a ma'ana kyauta ku musu wata kyauta da ake kira muta'a cewa ga wannan abata ta yi haƙuri mijin da ya aure ta tare ba bai tare da ita ba matsala ta biyo ya sake ta to yanzu ga wannan miliyan biyar ta yi haƙuri ya za a yi kenan ka gani ko kuma ga wannan miliyan biyu ta yi haƙuri ko sai allah ya ce alal musi'i wa alal muqtiri ita wannan mutu'ar da za a bayar gwargwadon halin mutum wanda yake da yalwa ya da abu mai kauri mai nauyi wanda yake shi kuma ya ku bayi ne ta yawmin ne to ya tattara dan abin da zai iya yayi yi dai ya dan abu mai kyau da za a ce ai ya tabuka in an kalli yanayinsa sai a ce ai ya kokari abin da ya shine sai a wannan mutu'ar tun da ba a yanke mata wato adadin kuɗi ba ka ce to gwargwadon hali ko abin nan sai Allah ce mata an bil ma'ruf wannan mata'i ne ko jiyar da ita ne daɗi ko sauƙaƙa mata waccan damuwa ta auren da aka yi ya mutu sakamakon kafin ma tarewa bil ma'ruf da hanya wato mafi kyau sai Allah ce bayan da wannan mutu'a ko wannan ah, agaji ko wannan kuɗi haqqan alal muhsini wajibi ne ga al muhsini wanda ya shigar da hatta mutumin da yake zaune da matar ya tare sun shekara kaza ko shekaru kaza ko sun haifi 'ya'ya kaza sakin ya biyo baya yana da kyau ya mata wannan mutu'ar saɓanin shi malam bahaushe sai ce zai fita kasuwa kafin ya zo in bata ɗeba kayanta ba ta san sauran ya fara yin gol da kulanta cikin kwata ma tukunna ta gane ba mutunci kaga wannan ba zai bayar da komai ba kenan baya cikin almuhsini na ma ahadul ihsani kenan wanda Allah ya ce inna Allah yuhibbul muhsini Allah yana son masu wato ihsani masu kyautatawa kenan a dan rayuwa ma'ana su kyautata su kyautata su yi abin da ya kamata abin da za a ce e eh, yayi sai Allah ya ce wa in tallaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna ta yi kun saki an daura aure kun kafin tarewa kafin ku tare da su kafin ku daita da su sai saki ya biyo baya وقد فرضتم لهن فريدا كما أن أنبتي صداكي هرما أن كي صداكي أنباير أما ينزبة تاري ما أن يأورا بتكي تاري وابا كما أن كي صداكي كما با كي صداكي با سيكما سكي يبيو بايا شيني وقد فرضتم لهن فريدا كم باس صداكي كم أنبتي صداكي ذاك بعد كذا كما كم كي كذا دنم to yanzu menene haƙƙinta a cikin wannan sadaki na wajibi sai Allah ce to fanisu ma farattum rabin sadakin yanzu da ɗaura auren ta ci rabin sadakin da ta a tare aka yi sakin to ta cinye sadakin in ta tare yau gobe ka ce ka sake ta ta cinye sadakin ga baki daya ba ita ce ta ce ga kudin ka kurabu ba a'a kai ne ka sake ta ka ba ta sadaki jiya ta tare yau ka sake ta ta cinye sadakin ga baki a'a an daura auren ba ta tare ba sai saki ya biyo baya to tana da rabin wannan sadakin in an kai mata mata ci rabi in ma ba a kai mata ba ta ci rabi shine fanisu ma farattu wannan ya zama wajibi ta ci rabi sai Allah ya kawo wani abu ya ce to illa an ya afuna sai aka tattara ku kai da ita da matar da wanda ya saki aka ce sai dai in kun yi wa juna afuwa ma'ana kai da ka sake ta sai ka ce rabin ma ka ban mata haka kai mata afuwa kenan ko kuma ita da ka saki ta ce rabin ma kar a kawo ta yi afuwa ba ta so kaga illa an ya afuna kenan kun yi wa juna afuwa ko ɗaya ya yi wa wani aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma abin da yafi ko aka fi so shi wanda igiyar aure take hannunsa shi ya afuwan nasa rabin shine wa kenan shine katan kenan ko shine mijin kenan ko yayi afuwa shi yafi wa an ta'af ai fi mutunci yafi muru'a da a ce a'a an da masa da rabin ya karba a'a ya yafa rabin ai zai fi mutunci fiye da yadda ya ce to a ka rabin sadakin nan ka gani da ya ce a ka rabin sadakin da ya yafe rabin wanne ya fi masa mutunci in aka ɗaga shi cikin jama'a da wanne za a fi ganin fuskarsa da mutunci da sanda ya ce a raba a ka rabi ko sanda ya ce ya karba duka eh? sanda ya biya ga baki daya shine sai Allah ce to wa an ta'afu aqrabu littaqwa ku yi afuwa ku yi yafiya shi ya fi kusa ga takawa shi ya fi kusa ga bin dokar Allah da umarnin Allah sai Allah ce to wala tansawul fadla bainakum ta yi da aka yi auren nan ko wurin da aka yi auren nan a wuri da ake makota ne ko yan uwa ne ko dangi ne sai aka yi aure sai kuma mutuwar aure ta faru ta hanyar irin waccan ko kafin tarewa ko bayan tarewa wasu sakamakon haka sai kuma wato wannan mutuwar aure sai ta raba zumunci sai allah ya ce to kada a yi haka wala tansawul fadla bainakum kada ku manta soyayya da ƙauna da take tsakaninku ta makotaka ce ko ta uwantaka ce ko ta ƙaunar juna ce wadda take tun kafin wannan auren kada ya zama rashin auren kuma ya wargaza waccan sai Allah ce inna Allah bima ta'maluna basir Allah dangane da abin da kuke aikatawa sai ya ce basirun yana gani ta yadda in waɗancan ƙa'idodi da ya jera kun tsare su ko ba ku tsare su ba a aya ɗaya ko su ƙara su sauratu lokacin ya yi to shi kenan sai mu tsaya ana alhamdulillah da ce malam ne matsayin sarki da kanin miji ya yi wa matar yayansa wanda kuma iyayen mijin ne suka sa kanin ya yi sakin ya saki matar matsayin saki da mu kanin miji ya saki matar iyayen miji ce kanin miji ya saki matar wansa to iyayen miji su ce kanin miji ya saki matar wansa da iyayen mijin da kanin mijin duk jahilai ne gida mai dan igiyar sakin ai ba a hannunsa ya makaranta ka gani wa an yi afuwar lazi biyadihi uqdatun nikah wanda igiyar aure take hannunsa ya abuwarsa waye igiyar aure take hannunsa kanin miji ko miji ko uba ka gani shi kansa alkali saboda danne haƙƙin mai haƙƙi ko zalintar wata an zalunce ta aka baiwa alkali ba dama in mace ta kai kotu mijin ya yi kaza ya yi kaza aka yi kokari a yi sulhu a gyara abin nan bai yiwu ba tana cutuwa aka bai wa alkali bawar ya yi saki amma uban miji ko kanin miji ko wane ne na miji igiyar sakin ba a hannunsa take ba don haka wannan ba saki ya ba shirme ya yi in zai saki sau dubu kawai shirme ya yi jahilci ne da wauta don haka ba shi ne mai sakin ba ƙanin miji ko uban miji zai yi saki da sharaɗin mijin yana nan ya haukaci an ba da shekara ɗaya a yi masa magani bai iya samun maganin ba ya zama irin haukan da za a ce ya haukace tuburan ya fita hayyacinsa baya cikin wato masu hankali kwata-kwata to a nan sai a wakilce shi a yi masa wannan sakin saboda gushewa hankalinsa amma miji da ransa ko yana ƙasar ko baya ƙasar da hankalinsa yaushe za a ce kuma kanin miji wato ya so ya yi saki ya yi shirme ne ba saki ya yi ba shirme ya yi shi kuma wannan malam mutum da ya rubuta da saki sai bai wa matarsa sai ya manta bai bata ba ko kuma ya haƙuri ne bai bata ba sai ya ajiye ta cikin kayansa har tana lalalaba lalalaba sai ta gano ta to ta saku ko kuwa shi asalin saki ita takarda matsayin ta shaida ce shaida ce abin da ya yi a zuciyarsa na sakin in ya furta ya gaya mata ya ce ya sake ta ko da takarda ko ba ga takarda ba ko ta gani sakin ya yi cewa ya yi niyyar ya sake ta sai ya fasa to shi kenan saki bai yi ba wannan saboda ya yi niyya bai kuma gaya mata ba ya fasa amma in ya yi niyyar in ya gaya mata cewa ya sake ta ko da bai yi niyya ba sakin ya yi sakin ya yi don haka sakin furicin da mijin ya yi shi ne sakin takarda matsayin ta shaida ce yanzu ya rubuta takarda zai bata akan zai sake ta sai ya yi niyyar haka har ya rubuta takardar amma bai sanar mata ba bai sanar da waliyanta cewa ya saki wance ba da ya sanar ko da a ga takarda ba sakin ya auku ya gabata saboda bi saboda ya yi kudici ya ambata amma ya niyya ya janye wannan takarda tunda bai furta ba bai faɗa waliyanta ba bai faɗa mata ba ba za ta bayu a matsayin sakin ba wallahu ta'ala ala wa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a rayuwa ya taimake mu ta inda muke zato da ta inda ba ma zato marasa lafiya allah ya ba su lafiya masu lafiya allah ya ƙara musu dukkan matsaloli da suke damu wannan al'umma allah ya ga agaji da sauƙi daga wajensa ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya ba mu alkhairai da albarka cikin wannan wata mai albarka ya sa mu cikin bayan sayantattu wanda zai yanta daga azaba ubangiji madaukakin sarki ya bada jagoranci a rayuwa ga baki daya allahumma ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghis arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin وافنا وفعلنا برحمتك يا ارحم الراحمين وامدنا اللهم بيد العون من عندك وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين